To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa jama'a da ke saurara na akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah muna tare da yar uwa Bilkis tana tare da mu a yanzu haka akan eh, Bilkis da kasar Ghana, Ghana kuma a eh, kasuwa cikin akira kenan kasuwa. Kasuwa ma ba ba ne, kasuwa yana gefen akira kenan. Eh, alright. Muna tare da Bilkis shekarunta ta eh, mai shekaru 35 years 35 da za mu zo da ita ita kuma mu ji na ta zance jama'a kamar kan da nake magana muna tare da bilkis bilkis uwa bilkis akan wannan layi akan programin mu uh, mijin aure nake so Bilkis a kasar Ghana, Ghana kuma kasuwa. To, uh, Bilkis shekarunta talatin da biyar. To, amma ba mu ji storin Bilkis ba, ka'ida ne ko bari mu fara jin ita ma zancinta, maganan bakinta, sa'annan ita kan kanta ma tana tare da mu akan wannan layi. Alright. Assalamu alaikum. Alhaji Zaki. Alhaji. Na fata kana lafiya yayaninka kuma. To, yan kwarai sunana Balkisu. Na ni yaya bugunjiya ne kuma gana nake. E, na shekara 35 um, years na taba aure amma ban da diya. to na zo nima try laki na kan aure aure nake so e, aure nake so na fata kuma na addu'a ubangida allah ya gama ni da miji nagari, gari ya nisa kuma ni zama mace na gari to salamu alaikum To, alhamdulillah jama'a mun ji zancen a ita ‘yar uwa Bilkis da take tare da mu a nan, wai shekarunta talatin eh, da biyar, ita kuma ta taba aure, shisa ta zo ita ma ta jarraba nata a kan mu na mijin aure ke so. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Bilkis da take tare da mu, ku bari ita da kanta mu ji zancen bakin tunda tana tare da mu a nan mu kira ta ah, tana tare da mu ba za mu kira ta za mu bude mata speaker ta yi magana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bilkis To jama'an kuna jin ta da kyau ku zana mini yes. Mun bude layi kenan ah, mai kira ya iya kira. Bilkis kin ce shekarunki talatin da biyar ah, yanzu ke da wa gane ke wurin wa kike na kike kina zaman kanki ne saboda kin taba aure yankuriya eh. ina tare da ma'ana da kani da yayi na amma baban mu da ya rasu oh mahaifinku ya rasu amma kina tare da mahaifiyanki da kanninki da yayanninki yankuriya alright to uh, bilkis Uh, auren ki da yake fita gida aure shekaru shekara nawa kenan eh shekara da wata shida ke ga oh da yake fita gidan aure shekara ɗaya da wata shida kenan wannan hafi kuma baki aifu ba ah. shekaru nawa kika yi gidan aurenki kola ya kursi ya eh, kalla 4 years okay shekara hudu kawai kika yi gidan auren ki shin kake kake shiga deep jama'a ku y'a hakuri na muna bar ku magana kake shiga deep just ga min a bit a bit abin da ya cire ki gidan aure eh ya kure out of responsibility da abuse Bahaushe bai san wannan ba bai san eh, eh, maganar da turanci ga ya muna karfi. <laughs> Eh, rashin kula eh, rashin kula da abuse abuse da gaskiya ba san kada zan fada cikin hausawa ok rashin kula da walakanci ko to yankuri eh Ok, to abin da ya cire ki gidan auren ki kenan yankuri eh okay to a masha Allah masha Allah rashin kula da wulakanci shi ya cire ki gidan ki to amma a yanzu shin ya kike son miji shekaru nawa da ya kike so dai kola ya kuri kola kusa ya kalla ya kunna za ok da mafi so miji dai da ya yi mature not in terms of uh, age ok ke ah. ba ki damu da shekara bai damu da shekaransa ba amma a wanda dai ya mallaki hankalin shi Ya kure. ok wanda ya mallaki hankalin shi amma ke ba ki damu da shekarun ba Ya kure. ok to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kola bari mu aje ka mu dauko sabo saboda networking ka bai da kyau bari mu dauko sabo assalamu eh, alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum wa alaikum salam kola ya sunan ka daga ina ke kira assalamu alaikum to shi ma network network network تو eh, bilkis yau misali wani ya aure kina son ya aje wani gari daban baki da matsalan shi inda ke out of ghana eh out of ghana inda europe ne ban problem a nigeria gaskiya ban jiyawa ya kuri ya kaki wannan magana kaki ya <laughs> Salamu alaikum rahmatullahi. Da Allah wanda ya san namba na ya zana namba domin na ga jama'a na kina tambaya. Wanda ya san namba na ya rubuta namba na nan gan pin don Allah. Wanda ya san namba na ya rubuta namba na. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Hello sarki zaki. Na'am kola ya su da kirgai na ke kira. Barka da wuni kana lafiya. Lafiya kala kola ya su da kirgai na ke kira. Wani bawan Allah ne da nan kasar Senegal. <coughs> Daga kasar Senegal. Ashiru. Ashiru daga Senegal. Ashiru daga Senegal, Ashiru Jibril. Ok, Malam Ashiru Jibril daga kasar Senegal. To, Malam Ashiru, ah, na san dai ka ji dai abin da ita 'yar uwa Bilkis ta faɗa duka a nan? Ka ji duka? Mhm. Ah, ni yanzu ne na kira kuwa saboda a kwanakin ba ina ta gwada kira ma ban na samun ka to nan dai ina zuwa minti daya minti second daya malam ali na sarki zaki Allah ya kiyaye mini kai malam ali malam ali muhammad Allah ya saka maka da alkhairi manija na kenan to eh, malam ashiru yar uwa bilkis kenan da muke tare da ita kan wannan layi amma kasar ghana take 'yar ah, Ghana ce? 'Yar Ghana ce ita. Ah, ok. Eh. Shekarun ka nawa malam eh, Ashiru? Shekara na talatin da takwas. Talatin da takwas. Ah, shin kana da iyali? Eh, ina da iyali. Iyalin ka nawa? Ina da mata ɗaya da yaro ɗaya yarinya ɗaya. Mata ɗaya da yarinya ɗaya. ɗaya da biyu ne amma Allah ya faɗa yawan a saura ɗaya. Ok, su kana da mata ɗaya da yarinya ɗaya kenan. Eh haka ne. Ok. To, amma Malam Ashiru a yanzu in Allah ya baka dama ka samu a wani aiki kake da farko ne? Eh gaskiya ina ina da rastora ina da masu aiki sannan ina kasuwanci kwa kayayyaki na mata takalma da sarka da sauransu da kayayyaki kala-kala na ke sayarwa masha Allah alhamdulillah. Ok, kai businessman ne kuma kana da restaurants naka na kanka da ake maka kake kai employ eh, mutane suke maka aiki eh, kenan. Kwarai ko haka ne. Daga Senegal kenan. Eh. Ok. To yanzu in Allah ba da dama wala Allah ka samu ita Bilkis a ina kenan zaka ajiye ta? a ah, Senegal mana a inda nake a ah, Bilkis Senegal must go fa <laughs> eh Senegal ya biki nisa eh, a professor Udin eh, Ghana Bilkis aure kuwa kike so ah. kuwa eh amma like ina I'm thinking of uh, ya sunan Eh, culture difference a eh, ana koya ne eh? to me give it a try to me give it a try okay eh saboda kin wannan eh ni kada nake jin wannan bawa Allah ah, kin gani shi sa bari mu bashi dama na oh, network ya eh, shi sa malam ashiru ha ah, ah, malam ashiru eh na ga nesa na callin ka back domin jama'a na ta kira kana ganin jama'a na ta call amma ka gana katin su na callin ka back eh na sani yasa ai abin da sa na eh, na cat call jama'a na saki call ka ba kenan domin ba mu kare da kai ba mala ashiru hello tunda kana da matsalan a ah, service kana ji na bar mu ba wani dama insha Allah mun doke shi mun ba shi dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana Alhaji Iliya Danbata local government Kano State. Kano State. Hello? Yes. To, Alhaji Iliya. To, bari da ah, <laughs> eh. Alhaji Iliya shekarun ka nawa? Shekarun ka nawa Alhaji Iliya? Shekara ta 31. 31. daya. Eh. Kana da iyali? ina ni dan kasuwa ne a nan katin kwari. Eh kana da iyali. Kana da iyali. Ina a ba da iyali gaskiya ba da iyali domin ina karatu ne a birnin New York. Kana karatu a ina New York? Birnin New York A birnin New York. Yes. Najeriya kuma cikin Kano akwai wani da ake shi New York ne. Yawa, ina ma ni dan Kano ne ina ina da kasuwanci a nan a Kano ne tun kwari. eh nace cikin Kano akwai angon da ake kira shi birnin New York ne a'a America ne Amerika yana karatu ne America ne birnin New York okay kana karatu a America nan ga New York yes yes eh yanzu haka ina kake yanzu ina Kano ina gida yanzu kana Kano kana gida yes okay uh, kuma baka taba aure ba ban taba aure ba gaskiya don karatu nake gaskiya ba hada ba okay shin yanzu ka samu dama ita bilkis ka same ta ina za ka ajiye ta gaskiya zan bata nan kano za ka bata kano a nan kano gurin kasuwanci na ga yan wana da abokaina duk suna nan ga yan garin da nake yan wana iyayena nan gaskiya nan lambar nan lambar ta to bilkis mu ci gaba da shi ba shi dawa ko dai a me yasa eh, ci gaba da zama da mutane shi eh gaskiya ina zuwa ina zuwa kina da gaskiya bawa Allah ta ci gaba da zama da ta ci gaba da zama da iyayenka ko dai ta ci gaba da zama da mijinta eh Hello? in ji ta ci gaba da zama da iyayenka ko dai ta ci gaba da zama da kai mijinta baka gane ba na gane eh kai ce za ka ajiye ta Kano ta ci gaba da zama da iyayenka eh da gidana ba gidan ba ta gidana nan na Kano nan she kana ina ina nan ina can gurin karatu ban gama karatu wai Eh, za ka aure ta ka bata ka bata eh, Kano kenan a nan Kano eh <laughs> a shekara so nawa kake zuwa gida ina zuwa sau so uku a shekara kana zuwa sau biyu ko sau uku ina sau uku eh Eh, to, Aja Bilkis, ai kaman ka aure boga ne da ya barka gana sometimes ma wani boga masu wani sake zuwa gida. Mm, wannan mana na, family na nan gani mana na gan su ai. amma can ba family family shi kadai eh. kuma ya bar ni ya wuce to ba eh, ba wala tana tambaya cewa in ba ka nan zaka zaka kamata izinin ita ma ta ziyarci eh, iyayenta a Ghana a'a a rage a nan iraran bata eh wai in ba ka Eh wai in ba ka, ok, zaka bata ta duba kasuwancin ka da ababen da ke faruwa ko. To shi ne take tambaya wai in baka za ka iya kamata izini ta zo ita ma ta ziyarci iyayenta a Ghana. Insha Allah. Haɗin musulmi musulmi ne ba. Eh. Na san haƙi, na ga haƙi, na ga haƙƙin da haƙƙinta. Haƙƙinta insha Allah ta ga sau da an haɗu za ta gaya min kukanta ne wannan kawo kuka na gaya mata. Mun ba zan abin da suke so shi nake so. Ni ne nake so zan gaya mata. Ni ma ita ta so shi. zan hana ni zuwa da iyayenta ba yan wanta ko wani sabga ta faru da yan wanta ko wani sabga suna aure ko wani abu kaga dole ta je to a gani na mata dama ta je to bilkis kin ji dai ko wai ba zai raba ki da iyayenki ba bai raba ki da familin ki dole kuma ba shi nan ko yana nan ma in wani suna ko wani aure wani abu ya fa ya afku daga Ghana zai miki izini ki je ki ga iyayenki. eh kuma wai shi musulmi ne kuma ya san hakkin mata da zai bai cin hakkin ki eh, ni ne na ga ki bashi dama na ga ki bashi dama ni dai yau To, Alhaji Iliya, she ka rubuto mini sunanka eh, eh, Iliyana, Alhaji Iliyana Bilkis, mun gama ka kira ni zan baka ba dinta. eh okay All right. Mungo. Mungo. gode okay alright mun gode to mun samu miki biyu the last one assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh kola. Kola ko mu aje kanmu doko sabu? duba wurinka kamar ka sa mute duba kunninka aha salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kola ya sunan karge na ke kira eh lalle kano kano kano na son bilkis sosai kenan <laughs> bilkis sama ta son Najeriya amma Kano ya fi son ta. To. Ba da abu na wanda ba ta alƙalu za yi maka mu gaishe ka. Na. Na, na gode. To, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. Bilkis. Kano Kano Kano gafa Kano gafa naki ne. Eh Kano ga naki ne. Ya kamata ki kawo Kano. <laughs> Sometimes wani abin da baka so shine mafi alkhairi da kai. Na'am. Na'am. Eh. eh. Kuma na ji daɗin kan da kika yi komin ki very simple in Allah ya yarda. Shi sa jama'a insha Allahu wannan 'yar uwa Bilkis ita kenan da kwaji ta mazancinta akan uh, program namiji na aure shi sa 'yan ghana da uh, suke magana <laughs> Eh, to, Malam Tijjani Ahmed. Make. To, jama'a na gani a duka kenan na ‘yar uwa Bilkis. Bilkis insha Allah ku za mu ajiye daga ba wa'anda za su kira in Allah ya so ya yarda zan yi kokarin haɗa ki da su. Kuma shi ɗan uwa da ya kira daga Kano in Allah ya sa shi ne mijinki to Allah ya tabbatar da alkhairi insha Allah mu zauna mu yi su mu yi aure. in Allah ya yarda eh insha Allah to uh, Bilkis me kike da shi na faɗa Okay, abin ran faɗi ne na gode Allah saka ba biyu saka kuma ina gaishe su Allah saka musu Masha Allah. Yasa wata rana haka Bilkis inda aka zo da sunan zamu yi interview ki mun ga Hausan ya sake kenan ko? Kin zo kira muna kin zo kira muna kananci. Eh? <laughs> Insha Allah kin zo kira muna kananci. insha Allah. Eh, to. saka da alkhairi, Allah saka da alkhairi. Okay, wala ma shi kenan. Okay, ba godiya, ba godiya. Assalamu alaikum. Mm. To, ah, jama'a da ke sauraron mu, alhamdulillahi mun gama program na mijin aure yau kenan. Akwai wayan da nake magana da muka babba su last week ko last two weeks akwai da auren last week kenan akwai auren da da za a daura shi wani abu ya dan shigo ciki ba samu an daura auren ba saboda har an shirya ita yariyar ma'aifinta da kowa duka kowa ya yi ready malamin da zai daura mana auren daga abuja A shak munir adam koza shi ma ya yi ready kowa ya yi ready da za a daura auren wani ɗan mishkila ya shigo ciki ba a daura ba to mishkilan da ya shigo ciki insha Allahu an gyara ita yariyar ma alhamdulillahi mun gyara ita wannan yariya akwai wanda ya zo yake sunta daban saboda wani mishkilan da ya shigo ciki bai da need in gaya muku wannan mishkila amma an ni na gyara wannan mishkila gyara wannan mishkila shikenan mun samu mata sabo da insha Allahu za mu haɗa su shi kuma ya yi ready ever ready zai yi aure sannan kuma kun ga akwai eh, wasu da muka zo muka ajiye su a nan eh, ina zuwa minti ɗaya muran gana damuna sosai alhamdulillah ah, akwai wanda muka zo muka hada su wani wanda ke business daga aikin gold daga ghana mutumin najeriya ne amma yana aikin gold daga ghana ah, da muka hada shi da wata ah, ajiya amina ita ma ta taba aure bazawara ce ita da muka hada su shi kuma ya kira ni in allah ya yarda ending of uh, this month nan da ikon Allah za a daura aure ta ma daga Abuja. A Sheikh Munir Adam Koza in Allah da zai daura wannan aure. Shi sa jama'a na bar mu a nan eh, kure kure mai gari ko? kure mai gari na maka godiya na gode Allah ya saka maka da alkhairi kure mai gari sa jama'a iya wannan zance kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a sa'an nan kuma akwai masu ciwon hiv masu ciwon kanjabo zan duba gani ko zuwa an jima mu haɗa kaman biyu inda na huta kenan zuwa an jima inda saboda muna da program da malam musa yusuf fasa da sunna yau shi sa za mu gani in allah ya da su kuma masu ciwon kanjabon nan in gani inda ban gaji sosai yau ba zan duba gani zuwa anjima jima mu yi mu haɗa kaman biyu su ma mu haɗa mutane biyu a wuri in Allah yadda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh